عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شقدرين الاثنين wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara dubu da hudu da arba'in daidai da 23 ga watan Septemba shekara ta 2018 wannan shi ne kasar na sha tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wani aimu littafin babban malami a musulunci a shekul alimul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi Allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka jama'ar musulmi wannan malami ya rubuta littafin nan ne don tunatar da mu kwanciyar kabari da abubuwan da ke biyo bayan mutuwa a karatun da ya gabata in ba manta ba muna cikin fasali ne na takwas wanda ke magana akan tambayoyin da mala'ikun nan guda biyu suke wa mamaci a cikin kabari bayan an shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana hadisi na tara mun tsaya karken hadisi na takwas yau za mu tashi kan hadisi na tara a wannan fasali hadisi na saba'in da hudu a wannan littafi malam ya ce an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jinazatar na halarci wata sallar gawa ni da manzan Allah wata manyi sallar gawa a bayan annabi wani lokaci faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya buɗe baki ya ce mana bayan gama rufe mamacin ya ce ya ayyuhan ya ku mutane inna hadhihi al-umma kun ga wannan al'umma ta wata musulunci to butala fi kuburiha ana jarrabata ana mata jarabawa da tambayoyi iri-iri bayan rufe ta a kabari tambaya hudu ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta kulu fi rajul allazi bu'isa fikum wa ma amaluka annabi ya ce wannan al'umma Allah na jarrabata da jarabawa iri-iri a cikin kabari Fa'izal insanu dufina ana rufa ɗan adam bayan ya rasu fata farraka anhu ashabu ‘yan uwa da abokan arziki kowa ya kama gabansa la haula wala kowace illa billa. masoya ne ‘yan uwa ne na jini ‘yan uwa ne dangin nono da walki kana rasuwa suke haɗuwa Maƙwabta masoya wani lokaci har da makiya a zo a tare a kanka a yi maka sallah wani na ƙinka da shi za a kai ka a rufe ana rufe ka gata kenan na ƙarshe sai kuma kowa ya kama gaban shi jama'ar musulmi kun gane ban ji cewa sai mala'iku su ta da mutum su zaunar da shi sai mai waɗannan tambayoyi jama'ar musulmi ba ka yin gabas ga bango ya tarbe ka ba ka yin yamma ga bango ya tarbe ka ba ka miƙewa watsa ga itace kwamre ka an watse an baka kai kaɗai nan kwanci daga kai sai halinka ‘yan kai da kyau a rayuwar duniya ka ga da kyau idan ba kai da kyau ba za ka ga ba kyau jama'a kun gane ko annabi ya ce jama'a na kama gabansu shine warwatsuwan kowa ya gida hu malakun sai wani mala'ika ya zo cikin ƙabarin wurin mutum annabi ya ce fi mai midraqun a hannun mala'ikan ya shigo da wani kan sakalin baƙin karfe na duka na wutar jahannama an gane ko adam annabi ya ce sai mala'ikan ya tada mamacin a ƙabarin, ya zaunar da shi in ba imani da annau ba wannan magana ya za a yadda da ita kabari dai kaga yadda yake a ina za a tada mutum a zaunar da shi kamarin da an je babban iya haka ake sa. ɗan ƙaramin kuma fa duk bai wuce haka Ba ya wuce haka kun gari wannan wurin a nan ne ai zan Allah ya tsaya kan kabari za mu karanta za ku yi annabi ya fashe da kuka sai da hawayen shi ya jika ƙasar da ke gabansa jama'a kun gane Allahu akbar annabi ya zubar da hawaye ya zubar da hawaye ya ce ya jama'a limisli hadal yau fa'id ko don irin wannan ranar da za a kawo ka irin wannan ramin a rufe a watsi a banka, ko don irin wannan ranar kayi makanka tattali don shiga wannan ramin sayin na usman an je makabarta da shi ana haka rami ya fashe da kuka hawaye rika zuba ta cikin gemunsa ka ɗauka wani ɗan ƙaramin famfo ne aka buɗe ko kayaki ko kai mutane suka ce ya al mu'minin kakan zauna kai ta tunanin aljanna da alkhairin da Allah ya shirya a ciki ba mu taba ganin kana kuka haka ba wani lokaci ka zauna kana tunanin wuta ta jahannama da bala'i da masifar da Allah ya shirya a ciki ba mu taba ganin kana kuka ba amma yau da tsayawa kan kabari jiyan da kake kuka kana zubar da hawaye ya ce ya ku jama'a wallahi annabi ne na jiya ce kun ga wannan kabarin shi ne masaukin farko na lahira da Allah ke fare wa bawa masaukin farko kenan na lahira annabi ya ce idan bawa ya shiga har ya kubuta daga bala'i da masifar cikin kabari fama ba'adahu aisar ne duk abin da zai biyo baya to ya fi sauki zai zo mai da sauki amma idan aka sa mutum a kabari bai kubuta daga bala'o'i da masifofin kabari ba annabi ya ce fama ba'a da ku shan duk abin da zai biyo baya fi tsanani ya fi zama bala'i da masifa gabawa kai jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku yau yadda mutane suke rayuwa kamar dai ba kwanciya a kabari na gaya muku allah ya tsara ma ɗan adam yin rayuwa ne a wurare guda biyar wurin farko shine mahaifa kuma galibin mutane allah na ara musu watanni tara ne sai a haife su rayuwar mahaifa ta ƙari kuma ita rayuwa a mahaifa ɗan adam bai da ikon yin abin da ya so sai yadda Allah ya ga dama yake yi da shi ana haihuwarsa ta ga ya shigo yana kuka dangi suna farin ciki suna murna ana jin daɗi ana cewa ɗan saurayi aka samu a sanda ake murnan nan kai fa kuka kake inya inya kana kuka ana murna ana farin ciki ana ɗan budurwa ce ko ɗan saurayi ka yi ƙoƙari ɗan uwa wannan rayuwar da ka shigo kana kuka kai ka san jumlatan wata filan matsala ce in ba matsala bai yaushe da shigo ta za a ga kana kuka a kamata ka gane ai akwai matsala ne a rayuwar duniya shi ta ake shigo ta ana kuka yan ma ba kai kuka ba shigo ta sai an yi ma abin da za ka yi kuka je ka asibiti ka gani likita sai ya daga jinjiri ta ya buge shi haka sai ya yi kukan me ya tsarin ubangiji akan haka likita yana so ya gane wani abu ne idan ya kuka ya san ba kurma ba ne kuma ya san ba daidai ba ne amma san da ya ɗaɗe shaka duka sosai zai bugi jinjiri da zai jira haka to ya fi san yaron nan an haife shi kurma ne ko kuma an haife shi bebe ne tun haihuwarsu a haka aka haife shi shi kenan likita ya gane jama'a kun gani wannan kukan yana alamtar da ka shigo wuri mai matsala to rayuwar duniya ubangiji ce ya ara maka wani bangare na iko za ka iya yi in an ce ka yi akwai abin da ba za ka iya yi ba to in an ce ka yi wanda za ka iya yi ka yi to allah zai kama ka idan ya ce ka yi abin da ka auna ba za ka iya ba Tonan nan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ba zai kama ka ba dan ya san ba za ka iya ba ya ce ka bari kuma ya san za ka iya bari a wannan rayuwar ita ka ji matsalar ta duniya sannan ita duk abin da ka ga ya biyo bayan rayuwa ya zo da matsala su dalilin ta ita rayuwar cikin mahaifa ba ta da matsala kuma kun ga ita rayuwa ta duniya ita yadda Allah ya tsara ma mutane yinta kusan ya ban ma kowa kawai yadda ya ga dama ne kun gani ba irin yadda rayuwar mahaifa take ba mafi yawa a mutum miliyan da wuya ka samu fiye da goma da ba wata tara cike a mahaifa ba amma wani kan yi shida a haife shi ya rayu wani bakwai amma sai Allah bai tsara a wata na takwas a haifi mutum bai rayu sai dai ya ƙetara tara ko kafin takwas ɗin kun gari to wannan rayuwar ta mahaifa ubangiji kan sa kuma wani ya wuce wuta tara ɗin sai ya kai goma wani sha ɗaya wani ma sha biyu kaga shekara kenan wani ma ya fi shekara a mahaifa cikin manyan malaman musulunci a wanda ya shekar shida fa a mahaifa kuma ka haife shi kuma ya zama malami wannan ana so a nuna maka Allah ala kulli shay'in kadir. amma mafi yawa wata tare ban musu suke a mahaifa a haife su to ita rayuwar duniya duk wanda ya shigo ta akwai iya abinda Allah ke diba ya ara mai na farko numfashi sai kuma yini sai rana sai kuma sati sai wata sai kuma shekaru akwai wanda ana haihuwarsa numfashin farko zai yi shikenan sai a ce ya koma wani biyu wani uku wani hudu wani biyar inna ma udduhum addan haka Allah ya lissafa ya ara maka yawan abin da za ka yi sai awanni sai yin wani wuni ɗaya zai wani kuma ya kwana kwanaki kenan wani biyu kwanan wani uku wani hudu sai kuma sati wani sati ɗaya zai ran suna yake mutuwa sai a koma watanni watanni sai a koma shekaru Allahu akbar kai Allah ya gama da ɗan adam iya fa shekarun da ya ɗiban maka diyan da ka kai dadewa a duniya akwai dai iya shekarun duk dadewar da za yi fa akwai shekarun da ta kama wallahi shi kenan shekarun da aka ɗiban maka sun ƙare daga wannan ba wata shi kenan baɗi iwar haka sai dai a yi ta baka ana tafiya sai wani wata ya kama iya waɗanda aka ɗiban maka sun tsari daga wannan watan ba wani wata sai kuma a ci gaba sai wani sati ya kama daga shi shi kenan wani sati na kama wala ba za a ƙara wani da kai ba sai kwanaki akwai ranar da in ta kama ba za a ƙara wata kwanar da kai ba saboda sun ƙare abin da aka ɗiban maka sai awanni wata awa na kamawa to shi ke nan fa ba za a ƙara wata awa da kai a rayuwa ba to inda matsalar ta jama'ar musulmi ba mai jin baɗi'iwar haka yana lahira ko da baɗi'iwar haka ɗin yana lahira ko bai da lafiya a jikin shi ba mai sanar da shi ba a flashin ɗinka ba a alatin ɗinka cewa ba da faɗiwar haka shirya kana fi lahira ba a wannan in wata ya kama ba a gaya ma a jikinka ba ka jin wata mai zuwa kana lahira in sati ya kama haka idan rana ce ta kama haka wata safiyar ba za a yi yammaci da kai ba wani yammacin ba za a yi safiya da kai ba akwai awar da in ta kama wallahi billahi ba za a ƙara wata awa da kai ba kuma ba mai gaya ma kuma ba wanda a jikinka za ka ji cewa awar gaba ba da kai za a yi ta ba a gaya ma ba wani abu da ake wanda za ka ji a jikinka kai jama'a dan adam da aka ba abin nan a kulle bai ji bai gani bai ganewa ko don irin wannan kullun ka zama shi? ana nan ana nan awanni sun ƙari sai numfashi a ci gaba da ƙirgawa kana ta yi confidently kana ganin ai kana sai kai numfashin da daga shi shi kenan na goma sauran goma sai ka ƙara yi ba sauran tara ka ƙara yi sauran takwas kuma kana ta yi ba ka ji a jikinka cewa sauran takwas sai ka ƙare kaga sauran nawa bakwai ka ƙare sauran shida duk a jikinka ba za a jiyar da kai cewa sauran shida ɗin nan ba confidently sai ka ƙara sauran biyar kana ƙarawa sauran hudu ana nan ƙara kirgawa yanzu sauran hudu sai ka ƙara kaga sauran uku sai kuma ka ƙara kaga sauran biyu jama'a a lokacin fa a jikinka bayan da za a yi ka sauran guda biyu likitan da ke kanka wallahi duk abin da zai ba zai gane sauran biyu ba duk gwaje-gwajen da yake yi bayan da za a iya gane sauran numfashi biyu shi kenan sai kuma ka kara sauran nawa kaga ɗaya confidently mutum sai ya kara yi yana ganin in ya yi ai zai kara yana yi duk ya gama iya adadin abin da aka ɗiban masa idan da likita na kansa shi ne sai kaga ya danna kazin ya danna ya ɗauki abu ya sa ya yi shuru haka duk waɗanda ke ere sai ce kudin da haka sai ya nuna ta aishi ya yi ya yi ya yi ya yi ya danna ya danna kawai sai ya ɗan miƙe sai ya sauke abin kawai sai kalli mai hankali a cikin sai ce zo maza in rubuta ma wani magani a jiya su kawai ce mi wuce sai ka bi shi Kuna-kuna sai ce kai hafaros kawai na yadda da hankalin ka ne ka sai yadda za a yi ka jiya ma ɗan uwanka gaskiya rike yaro falaula iza balagatul hulqum wa antum hina idin falaula in kuntum ghayra majidin tarji'unaha in kuntum sadiqin ina in fa ka riga ka mutu ka mutu kenan shi kenan duk likitocin duniya ka haɗu kai hadda na lahira in za su dawo a haɗa su wallahi tun da ka mutu ka mutu kenan to ka ga rayuwar duniya kana gama ta mahaifa sai wannan ta duniya randa za ka fice rayuwar duniya ɗi ƙoƙari ya zama akwai ayyukan da kake kula ma Allah da yi da ya ɗora ma na yi ka yi na bari ka bari ɗi ƙoƙari ya zama alaƙa tsakaninka da bayan Allah tana da kyau alaƙa tsakaninka da mahalicinka tana da kyau ta yadda randa za ka bar duniya ka bar ta ba irin yadda ka shigo ta ba ka shigo ta kana kuka amma ka fice ta mala'iku na maka mara balali za mu karatu kan matsalan na a gaba za ku suna maka mara balali kana fara'a kana farin ciki kana murna kana jin daɗi za ka bar wahalar rayuwar duniya kaga ka fice ta akasin yadda ka shigo ta ‘yan uwa na murna na farin cikin an haife ka in za ka fita duniya ɗi ƙoƙari ka basu cikin damuwa da bakin ciki suna kukan rabuwa da kai to rayuwarka ta duniya ta kyau amma in ka yadda yadda ka shigo ta kana kuka ‘yan uwa na murna ana farin ciki ana jin daɗi ka fita duniya kana kuka kuma ‘yan uwa na murna Allah ya raba su da jaraba Allah ya raba su da kaya alhamdulillah kin ji Allah ya mawa ni je rasuwa shi kenan kin ga gida an huta yan uwa ce a ce kaji yara su ko ce to alhamdulillah kaga yanzu gida ya na lafiya wallahi billahi annabi ya ce akwai wanda in ya mutu dabbobin unguwa sai sun huta sai sai rika jin daɗi bishiyoyi na unguwa sai sai rika jin daɗi sun ji su yanzu sun huta saboda yadda wani ke fitina su to bare mutane wani na ana jin ya mutu ko da kaga an tare dai kawai an tare ne ma ce kaga ana a zuciya ana cewa alhamdulillah kaga yanzu unguwa za a zauna lafiya wannan na sai kaji kaji Allah ya mu wannan rasuwa ko ce i eh? ya ce to ka gani abin da ake ta gaya mai ya damu kowa a gidan nan ko ya damu kowa a layin nan ko ya damu kowa a unguwan nan to gashi dai ba wani Allah dai gashi ya yi tasa to jama'a bari ku suka ce ka kalli hoton rayuwar duniya da mutum ya yi in ya yi ta da kyau to hoton rayuwar kabari kenan ita ce wurin da ake rayuwa na uku da Allah ya tsara wa bawa kuma ita in ka kalli hoton rayuwar yadda mutum ya yi a duniya da kyau to rayuwar kabari da kyau in koyon da ya yi rayuwar duniya ba kyau abin cikin saba ma Allah to Allah haka rayuwar kabari za ta zama mai abin ba kyau masifa ce watan sa'adan ci gaba kawai za ta riƙa yi to kunga idan rayuwar duniya ta yi kyau to haka kabari yake wa bawa kyau to kuma rayuwar filin kiyama ita ce ta hudu to sai ta fi kyau fiye da ta kabari to rayuwar da za a yi bayan barin filin kiyama ne aljanna tun da ta yi kyau to sai kuma rayuwar da za ka yi aljanna sai ta fita ta filin kiyama daɗi sai kuma ta kiyama ta fita ta daɗi amma idan mutum ya rashin sa'a rayuwar duniya ba ce kyau ba to haka ta ƙabari. to rayuwar ko filin kiyama annabi ya ce shaddu fama ba a shaddu mai bala'i da masifar da mutum zai haɗa ita a rayuwar da zai yi a filin kiyama ta fi bala'i fiye da ta kabari to in ko daga filin kiyama aka yi ta zarce zuwa wuta to shi kenan kuma kankan jama'ar musulmi kun gane ku sai annabi ya ce a ƙarshe tun da ban taɓa ganin wani abu mai da hankali ga mumini ba sai da ya zama tashin hankalin kabari ya fi shi duk wani abu da zai firgita mumin bai kai firgicin cikin kabari ba duk wani tashi hankali da ka taba gani a duniya bai kai tashi hankalin da ba zai haɗe shi ba a kabari Allah ka tsari to kaji mala'iku wani mala'ika ya zo da kan sakalin duka na bakin karfe na wuta ya tada mutum ya zaunar da shi wannan aikin imani yanzu nan ba wanda bai yadda batun da annabi ya faɗa amma an ba dan annabi bane ya faɗi kai da kanka zaka ce to a wannan ramin a ina za a tada mutum a zaunar da shi to amma kaga yanzu tun da kai musulmi ne ka yadda Allah ya aiko annabi kuma annabi ya faɗi maganar nan ba ka da wata matsala a ƙwaƙwalwar kama tunani ba zai zo ce a ya haka zai yi kai kama wuce wurin kai kama riga ta yadda da ji kawai tun da annabi ne ya faɗa Kala, sai shi mala'ikan da ya shigo sai ya tambayi mamacin a kabari ya ce maza ma ta fi hazar rajo. jawabin me za ka yi mana game da wannan mutumin da aka aiko cikinku da sako na annabci da manzanci sai ya ɗige-ɗige ko to abin nufi ai mun karanta abin da mumini zai ci mun karanta abin da kafiri ko fajiri zai ci mun ji kuma abin da za a yi wa mumini daga ciki mumini idan ya ba da ansa cewa rasulullahi amantu bihi wa saddaqtu bima fi bima jaa zan Allah ne nayi imani da shi kuma na yadda duk abin da ya zo mana da shi jama'a kun gane ko annabi ya ce wa yufsahu lahu fi kabari sai a yalwata sai a faɗaɗa mai kabarinsa annabi ya ce zira'i irin na mala'ika a haka guda saba'in tsawon kabarin a haka kuma zira'i saba'in irin na mala'ika sai a faɗaɗa mai kabarin sai kuma Allah ya mayar da kabarin wani irin dausayi mai koriyar ciyawa da ban sha'awa sai ya rika cewa rabbi akimisa ubangiji ka taimaka tashi kiyama ma kawai saboda ya san filin kiyama abinda zai haɗe shi ya fi nan annabi ya ce sai a buɗe wata ƙofa a kabarin da wani abu kamar wundu tun daga aljanna da sanyinta da iskarta da ƙanshinta su rika tahowa suna iske shi a kabarin a wannan lokaci fa sai ya wannan mala'ika da Allah dan ba ni da dan ya hakuri bari in yi ma Allah sallah dan ba ni ko da raka'a bi in yi ma Allah Allahu akbar wannan hadisi na Imam Ahmad ne haka Ibn Jarir al-Tabari ya kawo sa a tafsirin sa Ibn Abi Asim a kitabus sunna din sa al-Imam al-Bazzar ma ya fudda shi a sheikh muhammad nasir din albani ya ce hadisi ne ingantacce a su sahiha lamba hadisi na 3,394 alfaslu tasi sai fasali na tara man huwa allazi la yus'alu fi waye da waye Allah ya tsara in sun mutu aka rufe su a kabari Allah ba zai bari su yi musu tambaya ba suwaye da suwaye su ba a musu tambayar kabari Allah kenan akwai waɗanda Allah ya tsara a ganin damansa da ikon waɗannan musulmin su in sun mutu ba magana yi musu tambaya a kabari to suwaye da suwaye ta gaya muku ɗan uwanka ne za su yi bijiletin ɗinka a hall da za ka yi exam 'yan uwanka ne mutane amma idan an shirya tun kan a raba kwashen fefa sai kawai kaga wani invigilator ya zira ma ido da zira ma ido duk sai ya takura ka sai ka dan gyara ka rasu kallon me yake ma kuma kawai da ya kana gyara sai zo ce flip tashi daga tashi sai ya mai da kai sit din gaba ta yadda yana tsaye kawai zai tsira ma ido duk sai ya kiɗi ma ka kamu a raba kwashen fefa yan uwanka mutane ji katon hall din da ma kun gani tai bare a ce kabari ji iyakar shi kuma kai kaɗe ne in hall kai kaɗe ne a wannan hall din to ba hall ba ne kabari ne kuma kai kaɗe za a zo aiwa tambaya jama'a kun gani kana ci rahama ana tambaya ka faɗi azaba bala'i masifa wanda zai yi invigilatin, mai zuwa da conscience din ba dan uwanka bane dan adam ba dan mala'ika ne ba kuma kai dai baka saba ganin shi ba sai dai ka ji bayanin ga yanda yake ko da kwakwalwa ta suranta maka irin yanda yake to ba sabanin haka ne sai in sun shigo kagansu to a ce maka zai shigo da wani kansakalin bakin karfe na duka na wuta wata katuwar kuduma kawai zai shigo ya daga ta ya ce man rabuka jira yake kawai kai kuskure man nabiyuka kawai yana jira ne kai kuskure ma za ta kuli fi hazar rajul kuma ya shirya wa ma amaluka kawai abinda yake jira ka ba da ansa daidai ko ya ci gaba da dukanka da ka ce ban sani ba mun karanta ba zai ce la da daraita wala talaita ka sani ba kuma ba ka je makaranta ka sani ba rayuwar da wa Allah a duniya a banza kenan ka karar da ita sai ya doki mutum sai ya nutse a ƙasa man da ya karanta kunji to waye da waye tambayan nan ta kabari Allah ya tsara ba za a yi musu ba hadisin farko a wannan fasali na saba'in da biyar a wannan littafi an rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama an samo daga wurin wani mutum cikin sahabban annabi to kaga wannan ta zan bahama asali inda ba sahabi ba ne, ruwayan nan na cikin jeren gero ruwayan da ba a karba amma inda ya tabbata wani mutum cikin sahabban annabi ya faɗa to wannan ba wata matsala saboda sahaba kulluhum udul Allah ya yarda sahabbai duka adalai ne kuma ya ce su ya yadda da su radiyallahu anhum wa radu su sahabbai ne tun da ransu Allah ya ce na yadda da su kuma na yarda sun yadda da ni su ne a ƙur'ani Allah ya ce ya buga sam na tsoron Allah akan zuciyarsu wa alzamahum kalimatar takawa wa kanu a haƙa biha wa Allah tun da ya sanar da su waɗannan su ne ɗari bisa ɗari innan lazina amanu wa aminu salihat wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi da amwalihim wa anfusihim wallazina awau wa nasaru ulaika humul mu'minuna lahu lahum magfiratun wa rizqun karim waɗannan su ne na hakika su ne ɗari bisa ɗari a wurin Allah kuma ce Allah kansa ya ce wa ma baddalu yanda na siffarta maka su dinnan ba wanda ya canza a haka har na haɗu da su har suka mutu suka zo wurina a haka muke tsakanin na da su da haka an samo daga wurin wani mutum cikin sahabban annabi ya ce an na rajulan ƙala ya rasulallah wata ran wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah ma balul mu'mini na na fi kuburihim illa shahid me yasa ne duk mu'minai ba wanda zai mutu a rufe shi a kabari sai an yi mai tambayoyi wanda ba a wa tambaya sai dai wanda ya mutu wurin yakin daga addinin Allah mun ji mutum ɗaya duk wanda ya shahada a wurin yakin daga addinin Allah aka sa shi kabari aka rufe ba a mai tambaya jama'a kun gane ko ƙala sai annabi ya ce kafa bi bari katin siyufi ala ra'asihi fitina ai duk wani bala'i da masifa walƙi kawo walƙiyar takobi da ta zo kan shi wannan kaɗai ya isa ya zama fitinar da ta isa a ce sai an mai tambayar kabari jama'a kun gani kawo tsara da aka yi mai aka sare mai wuya ya faɗi mutu wannan walƙiyar takobin a kansa kawai ya isa ba sai an yi mai tambaya a kabari ba wannan hadisi al'imamun nasa'i ya ruwaito sa a mujalladin farko shafi na 289 imamu as a garibul hadis ɗin kaji wani suna shi ma ya samu hadisin daga nasa'i albani ya inganta sa a ahkamul gana'i shafi na hamsin yana nan kuma albaniya inganta sa a sahihu sunanin nasa'i lamba hadisi na 1940 walaikun salam na'am na'am tsakani da Allah wannan ba jihadi ba ne irin abubuwan da ke faruwa har wasu je su fasa shagunan arna su sata wannan ba jihadi ba ne wannan kawai rikici ne dai mutane ke yi jihadi ana yi ne a ƙarƙashin wani shugaba kuma da izinin shi da ma kun gani na hmm. duk wannan ba jihadi ba ne kawai dai abu ne ake na kara kai da kara kafa amma dai ba jihadi ba ne jihadi ana yi ne a ƙarƙashin shugaba musulmi jama'a kun gane kuma da izinin shi in bai sa ka cikin waɗanda za a je ba ka je kayi laifi in ya sa ka cikin waɗanda za su je kaɗi kayi laifi idan ya sa ka an fara ka gudu kayi laifi to akwai ƙa'idoji ku karanta littafin aljihadu fi سبيل الله wa النصر ba zai kira ba saboda shi sarki ne na gargajiya Allah ka shiryar da mu hadisi na biyu an gane ko hadisi na biyu a wannan fasali na saba'in da shida a wannan littafi malam ya ce عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سلمان الفارسي كان كان فادع النبي هذا متاني إلي إلي تي أكوي صحيب الرومي قال سلمان الفارسي شي صحيب برومي ɗan ƙasar rum shi kuma suhaibu salmanu ɗan farisan ga su bilal ɗan so kuma 'yan nan kasashen afirka ne bakake ne da haka haka fadin manzan Allah take haɗawa. akwai yarabawa misali akwai hausawa akwai inyamurai duk in ka musulunta sai annabi hada ku duk ɗaya ne kawai idan muka hada inuwar musulunci kana jin cewa to ni fa bayarbe ne ko ni fa inyamuri ne ya za in yi da bahaushe a musuluncin man da a'ila asabiya falaisa minna wa man qatala ala asabiya falaysa minna wa man qutila ala asabiya falaysa minna jama'a kun gane Allah ka shiryar da mu Salman al-Farisi annabi yace Salman al-Farisi minna ahlul bait Salman al-Farisi na Allah ya rijista shi a cikin mu mu ahlul bait da haka akwai waɗanda jini ta hada akwai waɗanda kuma Allah ne ya sai safu su a ciki kamar salmanul farisi hadisi ne ingantacce annabi ya ce salmanul farisi minna ahlul bai. to salmanul farisi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce riba yawmin wa layla zaman gadin bude shigowa ƙasa ko a gari na rana ɗaya da wuni ɗaya dare ɗaya da yini ɗaya a saka aikin custom a tura ka bakin boda kuke gadin duk abin da za a shigo da shi na cutar da ƙasa da ɓannata ƙasa da lalata tunanin 'yan ƙasa ko za ku tara abin ku hana yin wannan aikin na kwana ɗaya da wuni ɗaya a addinance da ma ne. idan aka zo da yaƙar al'ummar ƙasa ku za a fara haduwa da ku ku tare a tsara a gari kaga irin wannan rimaɗin gari ya zama misali nan sai a ce gadan nan ta sabon gari a kodin za su sacrifice volunteer sunan za su rika zama ana cewa takwas da rabi da dare yayi duk abin da za a shigo da shi a cutar da mutanen garin nan su za su tare duk gwagwarmayar da za a yi ba za su bari auce da shi ba kuma sai sun kama waɗanda ke abin wannan gadar ai haka kowace hanya ta shigowa gari da za a cutar da mutanen garin suna nan tsaye kwana ɗaya da wuni ɗaya mutum ne wannan matsayin haka annabi ya ce khairun min siyami sharin waƙiyami alherin da bawa zai samu na gadin shigowa gari kar a shigo a cutar da mutan gari ya fi alheri yin kwana ɗayan da yini ɗaya fiye da kai Allah azumin wata ɗaya cir fiye da kai Allah tsayuwar dare na wata ɗaya cire. alherin da za ka samu agun Allah dalilin wannan aikin na bijilanti aikin sa kai aikin a sa ka kai na tsara wuri kar a shigo a cutar da al'umma alherin da za ka samu gun Allah ya fi alherin da za ka samu kai azumin wata ɗaya da kuma tsayuwar daren watan wata ɗaya ɗin wa'in mata mai wannan aikin inda zai faɗi ya rasu jara alaihi amalu hullari kana ya amalu wannan aikin da yake wa Allah a wurin yin wannan aikin ya mutu to ladan da ake biyan shi sai ya ci gaba da gudana har a tashi kiyama ba zai a daina rubuta mai in dai gari zai waye rana ta faɗi gari ya waye sai an ci gaba da rubuta mai ladan wannan aikin da yake kaga wannan yana daga cikin amalin jari an gane kamar yadda ake da sadakatul jariya wa ujriya alaihi rizquhu kuma duk wani arziki da Allah ke kwararo mai na ladattaki arziki na rayuwa ubangiji sai ya ci gaba da gudano mai da arzikin wa aminan fata kuma ba shi ba masu yin tambayar kabari Allah ya amintar da shi ya amintu daga ba maganar masu tambayar kabari shi ba za ba ne mai tambayar kabari ya amintu daga masu tambayar kabari mutum na nawa kenan biyu waɗanda ba a wa tambaya a kabari wannan hadisin na muslim ne hadisi na 1913 ka karanta ahkamul jana'iz ta albani shafi na 70 na 58 shi ma ya tabbatar da ingancin hadisin hadisi na uku a wannan fasali na 77 a wannan littafi عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم jama'a manzon Allah ya ce kullu maitin kullu mayitin duk wani mamaci yuhtamu ala amali yana mutuwa duk aikin da yake wa Allah to an rufe an rufe file din an rufe duk komai na aikin da yake shi yasa na gaya muku da mutum zai rasu a zo mai sallar gawa wurin matsa cikin shi ana matsa ce a ce subhanallah tun da ka riga ka mutu wannan su layin an riga an kulla komai ba ladan da za ka samu da za a matsa cikin ka bayan mutuwa wurin wanka ka ce subhanallah ba dai ka riga ka mutu ba wannan su layin da ka ce ba za a rubuta ba tunda an rufe komai naka kun gane sai annabi ya ce illallazi mata murabidan fi sabilillah sai mutumin da ya rasu yana mai zaman dako gadin shigowa ƙasa kar a shigo da abin da zai cutar da mutane sai dai wanda ya irin wannan mutuwar to ladan shi zai ci gaba da tazarci fa innahu yuman ma lahu amaluhu ila yawmil qiyamah kun ji ko shi Allah yana sa ana ci gaba da bunƙasa ana ci gaba da birin ƙasa ayyukansa har a tashi kiyama aikin shi na nan na ƙara bunƙasa jama'a kun gani wannan kalma annabi ya amfani da ita ya ce idan bawa ya ɗauki ɗan ƙaramin abu ya baya sadaka yana miƙawa Allah ce ya sa tafin hannun shi na dama ya arza. sun mayu na nihi sai Allah ci gaba da bunƙasa mai abin kama yi ma a hadukun fuluwa hadisun na riyadu salihin kun gane ko Allah ka shiryar da mu to ya ce wa ya manu fitnatal kabari kuma yana samun aminci ya amintu daga tambayoyin da ake bawa a kabari da fitintuno na cikin kabari wannan hadisi na imamu ahmad ne ya fitar da shi haka al'imamu abu dawuda da tirmidhi da al'imamu hakim al'imamu tirmidhi da ya ruwaito sai ya inganta sa haka imamu hakim kamar yadda ya zo a ahkamul jana'iz a shafi na 58 a sheikh mukbil alwadi ya tabbatar da ingancin hadisin a sahihul musnadinsa mujalladi na biyu shafi na 152 yana nan a cikin aljami'u sahih dinsa mujalladi na biyu shafi na 277 hadisi na 78 kuma na hudu a wannan littafi ko a wannan babi mala ya ce an abdullahi bin amr bin al'as radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allahu akbar jama'a manzan allah ya ce ma min ya mutu yau juma'a ba musulmin da zai mutu ran juma'a duk musulmin da ya rasu ran juma'a aulailatar juma'a ko kuma ya rasu a daren juma'a daren juma'a shine idan aka ce yau alhamis rana ta faɗi to an shiga daren juma'a zuwa gari ya waye duk wanda ya rasu ko kuma in garin ya waye zuwa kafin rana ta faɗa ran juma'a kenan to wanda duk ya rasu cikin musulmi kowaye ba zai rasu a irin wannan ranakun ba a irin wannan daren illa wa allahu fitnatul kabari sai Allah ya tsare shi daga tambayoyin kabari da fitintunu na kabari ya halatta ko mutum ya rika roƙon Allah Allah ka karɓi rayuwa ta a ran juma'a ko a daren juma'a ya halatta jama'a kun gane saboda wannan fitinan ta kabari kai ko ba komai fa ko ba wani ma fitina a kabari kabarin kawai ya ishe zama fitina kalli dai ramu ai kai mai hankali in dai aka saka ba ka fita ko ba a rufe ka ba saboda ba ka ga ɗara mun haka ne an kuma zira ka kuma ka danna hannunka na dama ba fa a rigingine kake ba ba kuma rubda ciki ba ka san in a rigingine ne kana iya yunkuri ka yi haka sai ka dafa ka fito amma wannan hannunka na dama ne a kaifa haka za a zira ka in dai ba in ka ɗaga wannan hannun kai sa'a ka ruko wani abu ba ba wani abu da za ka iya rukowa wanda zai taimaka ka ne ba a ma rufe ka ba kenan bare a ce a rufe da ba ka yadda ake shirya itatuwa a kawo ganye a ɗora an kwaɓa ƙasa a rikadi ana liƙewa duk wata kafa da haske ko iska zai shiga ya kai gare ka sai wani ya ci ga wani wuri nan sai a miko fab sai a toshe wurin nan fa za a baka kwance daga kai sai halinka Na, akwai lahadu akwai shakku akwai lahadu akwai shakku lahadu shine in an yi zurfa-zurfar a ɓangaren dama sai a rika ci sai ya ɗan shige cikin gabas haka to wannan lahadu kenan akwai kuma shakku to shakku shine in an ɗanyo ne mai faɗi haka tsakiyar sai a sa fatanya a karka to wannan fatanya ita za a bi duk da wuce haka ba shi sa ka ga ba abin tausayi ka mai kiba in an je za a san shi a kabari saboda wani in an ɗauko shi da kyar aka ɗora kafaɗar sai ya ƙi shiga kuma ga shi an riga an aje shi wani sai ka ga an ɗauko shi da kyar an dawo da shi an aje wani lokaci da ɗaukar yara in kullum sai su ɗauke makaranci maza su da ita ana fitowa da shi sai ga a dandagarin ƙasa za a yi sai an ce kai ku da makaran nan wani faɗan ƙara faɗaɗawa a ƙara ɗauko shi a sa amma ya ƙi shiga sai ga ya ɗan shiga amma tsokar ta ɗan riƙe ko wurin kwankwaso sai kawai ka wani yana dan matsa yana matsa su kuma sai ya fada dama mai kiba da mace mai tsohon ciki da mace mai manyan kwankwaso da mace mai manyan nonuwa ba abin tausayi wurin sawa a kabari irinsu tana ga wata nonin ɗaya ya shiga tana da manyan ɗayan yaƙi sai kawai ka wani ya rufe ido daidai nuna ya danna shi kawai rawa da shirmin mutanenmu sai kawai ka ta ɗan shiga ana ɗan tutura su kuma sai ka ji ta fada sai a shirya itatuwa haka mai tsohon ciki haka mai manyan kwankwaso ga ta ki shiga haka ake sai an ta shiga a'a sai a yi shi da yalwa in an ga mutum mai ƙiba ne yadda in an sa an san ba zai matse ba zai shiga gaba daya amma kuma ba ana yi ba ne yadda in an yi ana zira shi a ce iya kwantawa ma ta kiri rabdaki a'a kawai za a yi ne yadda in an sa shi zai shiga amma bayan gabas zai gabango, bayan yamma gabango, shi kenan kawai kai akwai aiki a gaban mazafa har mata wallah akwai aiki gaban mutane wannan matsalar kaɗai aikin da ke gaban mutane ya isa na asali shi ne sunna bari mu ƙara shi mala ya ce ko eh wannan hadisi a ko imamu ahmad ya fi da shi a lamba hadisi na 1582 haka a lamba hadisi na 6646 al-imamul fasawi a cikin littafin shi al-ma'rifa shi ma haka ya fidda shi kamar yadda yazo ahkamul jana'iz ta albani a shafi na 49 zuwa 50 yana na ya kawo shi a sayo tarhib tarhib hadisi na 3562 hadisi na biyar a wannan fasali na 89 a wannan littafi عن عبد الله بن يسار رضي الله kala قال كنت جالسا عن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وترين إنا زوني وسليمان بن سرد نيد أنيني نا سليمان بن سرد وخالد بن أرفطة da kuma ɗaya abokin nan nawa Khalid ɗan Urfuta fa zakaru sai suka ambaci anna rajulan tufiya akwai wani mutum fa Allah ya mai rasuwa mata bi batsali ya rasu ne sakamakon ciwon ciki da ya ta fama da shi wa huma sai ga su biyun shtahiya ne an kuna shuhada a janazati sai suka rika son su a rai da sha'awarsu dama a ce suna cikin waɗanda suka halarci wurin yi mai sallakawa faƙala ahaduhuma lil har sai ɗaya ce ma ɗayan alam ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai baka ji annabi ya ce man ya qatluhu badanuhu duk wanda ciwon cikin shi ne ya kashe shi duk wanda dalilin ciwon ciki ya rasu falan yu'azzab kabari ba abin da za a yi mai a kabari ba wani abu da za a yi mai a kabari saboda ya mutu da ciwon ciki ba za a yi mai azaba ba ko wata matsala ta kabari ba za a yi mai ba faƙalar akharu bala sai ɗin ya ce ƙwarai yana wurin annabi ya taɓa fani wannan hadisin al'imamu Dayalis, ya ruwaito sa ya fitar da shi hadisi na 288 haka imamu ahmad da tirmizi da nasa'i da ibn hibban a shekul albani a ahkamul jana'iz ya tabbatar da ingancin sa a shafi na 53 haka nan a cikin sahihu sunanin nasa'i hadisi na 939 alfaslul ashir sai fasali na goma don matul kabari matse wanda kabari ke matsan adam kabari na yin bala'in yana bala'in matsa ɗan adam fiye da yadda kake zuwa jama'a kun gani allahu akbar wa alaikum salam na'am na'am mm. da dai irin waɗannan hmm. eh. hmm. sun shiga idan nufin wanda ya shiga Allah amma ya nufin shi samun duniyar to in ya samu duniyar to kuma bai samu wadda ya rage nashi kun gani hadisi na ɗaya a wannan fasali na tamanin daidai a wannan kuma littafi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من زن الله يكشي لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك ranar da sa'adu ɗan mu'azin ya rasu annabi ya buɗe baki ce jama'a mala'iku dubu saba'in suka sauko saboda sa'adu ɗan mu'adin ya rasu ma watsi ul'ar da ƙablaha kafin wannan rana ba su taɓa taka ƙasar nan ta duniya ba tun da Allah ya halice su mala'iku dubu saba'in wata ruwaya da su aka haɗo wurin sahun da aka yi mai sallah da ma annabi ya mai sallah na na aisha ta ce ka je ka karanta ashabin rasul littafin ashabin rasul na na aisha ta ce sai da duk wani musulmi ya kiɗin dalilin mutuwar sa'adu ta ce mu dai musulmi sahabban annabi mutuwar da aka yi ta kiɗima kowa wadda ta fi ita ce rasuwar manzan Allah bayan ta sai ta abubakar kowa sai da ya kiɗi bayan ta sai ta sayi na umar bayan ta sai rasuwar da sa'adu ɗan mu'azin ya yi ba wanda bai kiɗi ba hankalin kowa ya tashi wani lokaci in aisha za ta yi magana takan ce ba a taɓa shiga tashin hankali ba kamar ran da annabi ya rasu. bayan rasuwar shi ba a ƙara samun wani tashin hankali ba da hankalin kowa ya tashi sai rasuwar ɗayan cikin mutanen nan guda biyu abubakar ko umar bayan rasuwar ɗayansu sai kuma rasuwar da sa'adu ya yi kafin rasuwar annabi shi ne na gaba wanda hankalin shi bai tashi ba ba wanda bai kiɗi ne ba jama'a kun gani wannan sa'adu ɗan mu'adin fa ka ji dai sallar gawa da aka yi mai annabi fa yi sallar annabi ya yi liman a kan gawarsa an kai ƙarshe ya yi duk wani liman to shi ne imamul mursali na ba ba yi imamun ku ba haka a'a shi manzanni a haɗa su duka shi ne liman ba ma annaba ba imamul anbiya ba a'a imamul mursalina limanci ku ya kai ƙarshe to sadu dan mu'ad imamun manzanni mai sallakawa kuma mala'iku dubu saba'in tun da Allah ya halice su ba taka wannan doron ƙasan ba sai ranar da su aka yi sallah aka ɗauki gawarsa aka tafi makabarta da shi da annabi aka je makabartar annabi ya na ya tashi a rami wa kala hina dufina ana gama rufe shi da annabi ya ɗago sai ya buɗe baki ce subhanallah subhanallah shi aka ji annabi na tasbihi kowa ya ƙara kiɗimewa sai annabi ya ce lawin fatala ahadun min dabbatil kabari da akwai wani mutum ɗaya da zai iya kubuta daga matsar da kabari kewa mutum to lamfatala lamfalata min ha sa'adu wallahi da sa'adu ya kubuta daga mazan kabari wala ƙarzun mazummatan an matse shi a kabari wani irin bukun matsa sun ma'ufri an sai kuma aka buɗa mai kabarin aka faɗaɗa masa watarwa ya ce dalilin wannan tasbihin da kuka jina yi subhanallah da na ce sai Allah ya tausaya sai kabarin ya buɗe amma da an mai wata irin matsa ta tashi hankali jama'a ku ji annabi ya mai sallah kuma mala'iku dubu saba'in Allah ya sauka saboda rasuwar shi da su ba aka haɗa a sau aka yi mai sallah amma ka ji hashi sai da kabari ya matsa shi kabari kai waye kai ka shirya ma wannan matsar ko baka shirya ba to an ka shirya wani irin shiri kar ka gaya ma kowa tambayi kanka kuma ka ba kanka ansa in shirin da kai zai taimaka wurin samun sauƙi to kai ka sani amma ba kai shirin da za ka samu sauƙi ba kanka dai za ta ƙari wa'azi dai dare da rana yi ake wanda duk ya jiye makansa wanda duk ya ƙi ji ko ba zai ƙi gani ba ran da zai gani sai ya tuna an gaya mai don kuma ba zai ga da kyau ba ranar da ya rasu fa da al'arshin Allah ta yi girgiza ka karanta sabon rasul duk da wasu malamai na kai komo wurin magana kan isnadin wannan sai da al'arshin Allah ce wani irin girgiza hankalin mala'iku da kansu ya tashi suka rika tambayar junansu to lafiya sai Allah ya ce mutuwar sa'adu ta yi sa take wannan girgiza amma kaji kabari sai da ya matse shi wannan hadisi al-imam ya bazzar da shi kuma a shekul albani ya nagartar da isnadinsa a silsilarsa sahiha hadisi na uku da ma sai a tsaya nan saboda yanayin lokaci karatu kuma sai gobe insha Allah muna cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام عليكم